hatsarin da ya rutsa ne da wata mota da ta taso daga jihar jigawa irin toyota dauke da fasinjoji a cewar jami'an hukumar kare hatsarin na birnin lagos hatsarin ya auku ne sakamakon bacci da direban da ke dauke da fasinjojin yake yi labarin da ta kai ga ya tsallaka zuwa hannun da ba nasa ba inda kuma ya taho mu gama da wata trailer da ke kan hanya wannan malami dai yana ɗaya daga cikin wayanda suka kai agajin gaggawa na domin ceto wayanda hatsarin ya ratsa da su kuma ga yanda hirar mu ta kasance da shi eh, suna gambo uba kaugama lokan gamen inda ya faru dai motar daga uba take daga lokan gamen din kaugama to direban da ya taho bacci ne ya ɗauke to kuma sai samu azzan ya duka wani guri sai wata babbar mota halo sai ta zo ta ture shi to anan ne kuma ya samu matsala dan shi kansa ma da yayi duka fall to daga baya dai muka dan jajjanye su dan shi kamun mu je asibiti ma ya mutu dama to kuma daga baya bayan an kai su asibiti safiya direban sama Allah ya mallaka suwa nan nawa suka rasu gawa mutum tara ne dai suka mutu amma daga baya kuma an kawo gawa uku daga asibiti goma sha biyu kenan mutum goma sha biyu ne suka mutu kana cikin wanda suka cire su eh ina daga cikin wannan suka cire su akwai yan wanka ne A ba yan uwana amma akwai aminai wanda muke karkara guda ni dan uba ne amma ba mutumin uba ce hmm. akwai yan karkara dai adumin gaso albashi shi a marke mutanen mu na karkara suna da yawa mm. amma ba dan garinmu ni ma na je ne saboda ina tunanin ko akwai dan garinmu mm. to kuma sai ga ba dan garinmu ko daya a cikin mutanen to shine dai yau sai dai jaha yanzu ya aka da da ki wanda eh, yanzu an sa su a mota an tafi da su arewa eh dan da su malaman asibitin ma sun nuna za a kai su wajen fardewa to kuma wani soja nan babba ya tsaya ya hana mm. yace ba za a farɗe su ba to kuma daga ba aka samu abin da aka ba su mutanen mu suka zo daga ijora kun aka yi bakin kokari dan direbobin ba su da haɗin kai dan da suna haɗin kai da daren kin tsayawa suka yi duk motar da aka tare kawai mu suke suke tafiya motar wani ce Allah kiyaye direbobin mu na jigawa ba su da haɗin kai wallahi Najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ake fama da hatsarin mota a kasar lamarin da kuma ke haifar da asarar rayuka da kuma dukiyoyin al'umma wasu daga cikin matsalolin da ke haifar da hatsarin mota dai a najeriya sun hada da amfani da tayoyin da ba su da inganci wayanda ake shigowa da su daga kasashen ƙetare da kuma amfani da muggan kwayoyi da wasu direbobi kan yi domin hana kansu bacci da kuma tsuga gudu fiye da kima lamarin da kuma ake ganin ya taimaka wajen haddasa wannan hatsari ne na baya-bayan nan babin ya jibrin murai amurka daga lagos